bismillahir rahmanir ci gaba da wannan darasi namu na tafsiri da muke gabatarwa a kowace rana ta jima'a bayan sallar magariba zuwa isha'i a wannan masallaci namu na almasirar jega a muna suratu ma'ida aya ta ɗari ɗaya da tara za mu tashi insha Allah ka taimaka mana Allah kai mana jagora ka sa mai ƙarshe mai kyau kuma ka taimaka mana Allah ka anshi ayyukanmu kanshe badodinmu ka ba mu kariya da tsaronka da darajar sunayenka Allah ya ce yau mai jima Allahu Rasula بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ثم عقب سنا Allah ya yi takibi alama ta kaddama game da darasin da ya gabata min dalalati an nasara game da bayanin halakokin nasara da ma ya ati wato ya yi a kan wannan da bayanan da za su zo ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura da yadda iza bihi al-mu'minuna don mu'minai su azantu da wannan tunatarwa wa yanta bi wa man ya aqilu cikin nasara kuma wanda ada hankali shi ma ya falka abin nan fa qala ta'ala dikiru Allah wanda an bato ne ya daukaka sai Allah ya ce yauma ya jama'u Allahu ar-rusula ka ambata ranar da Allah zai tara manzanni waje daya ko yawmal qiyama shine ranar qiyama Allah zai tara manzanni waje daya ranar qiyama yauma ya jama'u kulli yawmin jam dalika yawmut tagabun to lokacin da Allah ya tara mutane gaba dai da yawon ga ranar haduwa ranar attagabun wato faruwa to a wannan rana faya kula lawan sai Allah ya ce mahalittun da ya hada taube kan da kawai don zargi ga mutanensu ma za ujibtum ai ma zalladi ujibtum bihi wani abokanka an sa da shi hina ah, da abin na du'itum hina da'autum wato lokacin da kuka ansa kuka yi kira ma za ujibtum ku manzanni da me an ka karba muku hina da'autum ila tauhidi lokacin da kun kai kira ga tauhidi sadda kuka kira mutane ga tauhidi wacce ansa sun ka bayar to hirgita ta yi yawa wannan ranar kalu duka manzanni gaba dai su ce la ilma lana ba mu san abinda aka an samu na ba la ilma lana bi zalika ba mu san abinda aka an samu na ba ku dibi rigima da an kai da annabi nuhu ku dibi rigima da an kai da annabi ibrahim har da wuta an kasa shi amma nan da hirgita ta kai hirgita sai ya ce ma Allah shi gaskiya bai san abin da ya gudana ba na karba mai ko rashin karba mai saboda ya hirgita ya ji tsoro bai san abin da bai cewa ba innaka anta allamul ghaibi allah lalle kai ne masanin gaibobi wato duk abinda aka an sa mana ka sani amma ni ban sani ba ai ka san ma gaba an ibadi abin da ya koyi gabayi kun ga zahaba anhum ilmu duka manzanni sanin ilimin abin da aka ansa musu da shi ranar kiyama ni ya kuce musu lishaddata haulihin saboda tsananin tsoron da suka jiya lihada su'ali ga wannan tamoyoyi da aka yi musu wa faza'ihin saboda tsananin hirgita su suma ya shaduna ala umamin daga baya kuma in natsuwa ta dawo gare su sannan su ba da shi daga al'ummarsu lamma ya nuna lokacin da suka samu natsuwa wa ya in nuna sun ka samu natsuwa to lokacin da hankalinsu ya kwanta hankalinsu ya dawo gare su ga wannan lokaci da sai su ba da shaida sai su ba da shaida ga al'ummarsu lokacin da sun ka samu nasuwa lokacin da sun ka samu nasuwa sai su ba da amsa ga al'ummarsu wato kowanne kowanne annabi dadan ya ka mana zuwa sai shi magana ba da an tambayoyin da Allah zai masa to lokacin da Allah ya ce qalallahu ya Isa إذ قال الله يا عيسى ابن yuhasibullahi bihi isa ka ambaci abinda Allah zai wa annabi isa hisabi da shi annabi isa na cikin mutanen da Allah zai wa hisabi mai wahala kwarai saboda mutane sun ce Allah ne bai da labari amma ko ba ka da labari an ka jingina maka karya to Allah ba zai yi shari'a to gaskiyar ka ita za ta kubutar da kai amma dai zai yi shari'a bisa ga ka'idar da ya ambata saboda haka ka ambata abinda Allah zai wa annabi Isa hisabi da shi sallallahu alaihi wa sallam wa ma fa'alahu qaumu bi da abinda mutanen Isa suka yi da annabi Isa idh qala Allah lokacin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam ulkur ni'amati alayka ka tuna da ni'imata da ni gare ka wa ala walidatika ka tuna da ni'imar da ni ga ma wannan ni'imar na yi ma ni'ima ba take da yiwa gare ka na yi ma innaka ni'ima to ka yi ma Allah godiya game da wannan iza ayyatuka lokacin da ni ba ka ai kawaituka ni ba ka bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki shine jibrilu wato wa ayyadna bi ruhil qudus muka karawa shi da ruhi mai tsarki kana ma abu jibril ya kasance yana tafiya tare da annabi isa haisu sara inda duk annabi isa bi hanya tare da mala'ika jibril ya tafiya wannan kun karramawa ce da girmamawa to kallimun nasa kana wa mutane magana halu mina kafi a fi ayyatuka a limon nasu bilmahadi kana magana da mutane lokacin da kake bilmahadi wato cikin raggan goyo a yi ibilan kana yaro karami ana goye da kai bi a cika ummaka ka kubatar da innaka wato lokacin da mutanen eh, yahudu sun kaso su yi mata karya kai yi magana ka innaka wa tukallimuhum kana kuma za ka dawo kawa mutane magana kana dattijo kuma ka dawo kai musu magana kana dattijo wa haza abin da yi ƙayyadu nuzulu ƙaunar sa'a wannan eh, wa haza yufidu wa haza yufidu nuzuluhu wannan yana ba da fa'ida annabi isa zai sauko qawla sa'a daga nan kamin kiyama ta zo annabi isa zai sauko shine ma'ana wa tukallimun nasa fil mahdi wa kahala domin a lokacin da ya barta yana ɗifle ne zai dawo yana kahalar kuma shi magana da su da annabu rufe a kabla kuhula da an ɗauke shi kamin ya zama dattijo to cewar da Allah ya zakawa mutane magana kana dattijo kenan zai dawo bayan ya zama dattijo wa qala qurdabi qurdabi yace wa kalan bil wahyi kana dattijo da wahayi wa risala da manzanci kama sabaka fi surati ali imran kama da ya gabata cikin surati ali imran isa ka tuna wa idza allamtukal kitaba ka tuna lokacin da ni karantar da kai littahi wal hikmata ni karantar da kai hikima wa taurata ka tuna na karantar da kai at-taura wal injila ka tuna na karanta da kai injila duka waɗanga ka yi bayanin su wa yi na annabi isa ka tuna lokacin da kake halitta ta jalu kana sanyawa wata sauwuru kana surantawa min addini daga ƙasa ka kwaba ka murmura ka yi ba ka sai abin nan ka haya ati da kamar su sun su ai ka sura ta Warka bi ka haya ati tsayi eh, wato ismun bi ma'ana abin nan misalu ɗai mafu'ul wa abin nan wata abin nan takaluku wato mafu'ul takaluku mafu'ul li takaluka wato kana halitta abin nan tsuntsu bi izini da izini na fatan biya sai kai busa cikin ka busa rai cikin tsuntsun nan fata kunu ɗairan sai ta zama tsuntsu mai tashi da izini da izini na ai bi aradati da nihina isa ka tuna wata burwala aka ma kana warkar da makaho wanda an kayi shi makaho kun san ciwon da ya kowane wahala ciwon da aka haihi mai shi da shiya ya yi kowane wahala warkarwa to shi aka ce ma al'akamahu makawan da aka haihuwa makawo wala aburasa da ciwon baras bara ciwo na mai wuyan magani to kana warkar da mai wannan ciwo amma duka bi izini da izini na wa yastakhrijul mauta ka tuna annabi isa lokacin da kaka hitar da matacce daga kabari ne bi izini da izini na min kuburin da kaburburan su ka hitar da su daga kaburburan su a haya wato suna rayayyu Wai ka bauta bani isra'ila ka tuna lokacin da na kame bani isra'ila anka da gare ka izham ahina hamu bi qatlika sadda suka niyyar su kashe ka ne hana musu nasara ta wa bil bayyinati lokacin da ka zo musu da mu'jiza al mu'jizatu mu'jizoji wa qala alladhina kafaru minhu wa inda suka kafirta cikin sai suka ce in haza ai ma haza alladhi ji'ta bi abin nan da ka zo da shi ba komi bane illa sihrun mubin face sai dina ne. wa bi qira'atin illa sahirun mubin face wannan da yazo da littafin nan mai sihiri na ai Isa wato ga wata qira'a suka ce Isa mai sihiri na ga wata qira'a suka ce shi littafin nan Annabi Isa sihirun shine sihiri to duka wannan dai kun ga yadda rigima ta kasance tambayoyin da aka wa Annabi Isa ba a ƙari tambayoyin nashi ba wa idza auhaytu ila hawariyin أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا والعصر فمنها tambayoyin annabi isa dai wa ila haitu ka ambata sadda ne yi ila hawariyi na zuwa ga hawariyawa wato hawariyawa an ce wasu bayan allah ne sarkawa masu kamun kihi wasu malamai kuma sun ce wasu mutane ne wato masu yanka ba? wasu duka dai malamai suka yi tafaki cewa talakawa dai ne su hawariyawa sana'a su ba sana'a ce mai daraja ba haka wadda aka ganin girman mai ita wato talakawa ne ta izawa irawa haitu ila hawari na ka ambata lokacin da ne wahayi zuwa ga hawariyawa ai amartuha ala lisanihi na umarce su ta harshe annabi isa an aminu ai bi an aminu bi cewa ku imani da ni wato ku imani da allah wa bi rasuli isa kuma ku imani da manzona annabi isa kalu sai hawariya nan suka ce amanna na bi kuma mun imani da ku wato mun imani da allah mun imani da manzanni ne wa shahadu bi annana muslimuna allah ka da mu musulmai ne to annabi isa ka tuna da wannan ni'ima da muka yi maka mutanen gari sun kore ya koma bakin mashaya ya tsaya masu kamun kiyi sun ka dawo yana gittawa rai rainai gare su yana cewa su kama mai har aka kawo ga wasu sarkawa suka nemi yan nemi su kama mai suka nemi ya gwada musu wata mu'ujiza wadda ka nuna shi manzon Allah ne ya kuma gwada musu ta kama kiyi suka samu suka kama kiyi sai suka ce babu shakka wannan lokaci da kiyi yake da waya tun da ka yi mana addu'a mun ka kama in ga to kai annabin Allah ne saboda haka eh, mun yi imani kuma abin na amanna mun yi imani wa sharbi anna na musulmi na kashe da daga yanzu mun musulmai ne mun musulunta iz qala Yona. to kuma isa ka tuna san da hawariyawa suka ce wato a su jama'an nashi dai zababbe yan majalisa ta ya isa ibn maryama hal yastadi'u an yafa'ala rabbuka shin Allah ubangijinka yana iyawa yastadi wa bitta hafiya wato da yawon wa rafi ilayi hali abin nan yastadi wa bi qira'atin bil fawqaniya hal tastadi wa nasbi ma ba'dahu hal tastadi wa rabbaka kana iyawa ka shawo kan Allah ubangijinka ai hal yastadi wa rabbuka ubangijinka na iyawa hal takadiru ga kira'ar ata'un hal tasdi wa rabbaka ai hal takadiru an tas'alahu kana iyawa ka ce ka roke ubangijinka an yi nazila alaina ma'idata min samai ya sauka muna abinci daga sama alma'ida alai alai da'am wato ana cewa bina abinci kuma ana cewa kyalle da aka shin hidawa alfawanu wato wanda aka dawa a ce abinci in ya faɗi daga kwano sai a doka bai yi ƙasa ba to kana iyawa wala ya kalu innahum bisa alihin asaru a shakka bi imaniya ba a cewa roƙon ga sun kai ya sa shakka ga imanin su wato kamar ba su yarda da Allah ba ba a cewa haka nan ba a cewa suna shakka bi imanin da kudratin game da kudurar Allah la'annahum ta ta tarbiyata isa don karkashin tarbiya annabi isa suke hina zaka a wannan lokaci da suka wannan tambayoyi wa biya wa aidan munafiquna kuma cikin su akwai munafikai don kun san inda duk jama'a sun ka taru to shedan na kokari ya izana shi ciki baya barin mu'minai ɗaya ga shiya ya ce su daina. yana kokari ya izana shi ciki to haka akwai munafikai cikin su kama sai ya zaru kama wanda zai bayyana qala isa sai isa ya ce musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah fi ikitirafil ayati ga neman irin waannan ayoyi don cewar da kuka yi a tambayi Allah a gani in shina iya kawo muku wani abinci wato wata aya ce kuke nema to ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun zan masu imani kalu sai suka ce nuridu wato muna nihi ai aliha wannan tambaya da muka yi min ajila anna akula mina abinda yasa muka ci ka yi magana da Allah kai kawo mana abinci wato mun yi wannan roƙo na min ajila anna akula mina don mu ci abincin mu tabbata wata da ma'inna a kulubana bukatan mu ta natsu ai taskunu kulubana bi ziyadati liqin mu ƙara yaqini ma annana jazimuna duk da mu wato kai tsaye muke wa muke nuna ko mun tabbata bi kudratin lahi alaiha Allah na da kudurar da yana iya kawo mana abinci amma dai a kawo mu ci wa bi risalatika ko mun imani da manzancinka amma duk da haka dai wato a kawo mana don mu ƙara natsuwa wa na'lamu wato mu sani aina zabi ilman mu ƙara ilimi don mu ƙara ilimi an muhaffafatu min as-sajila ay annaka don mu ƙara sani cewa annaka qad sadakta na kai ka faɗa mana gaskiya fi idda'in nubuwa da kace kai annabi kake to irin wannan abu da muka tambaye ka duk wanda ba annabi bai iya kawo shi to shi yasa muka tambaye ka don mu tabbatar da ka. ba Allah muka shakka ba kai ba kuma shakka annabcin muka ba don mu ƙara yaqini dan shi annabi komai yace ma Allah shi mai yana mai tunna bai saba ma Allah shi annabi wa nakuna alaiha Amina shahidi na mazan masu shaida akan wannan abinci da za a kawo na sharu alaiha mai yi shaida akan ta inda ladina lam yahduruha ba sai wajen waɗanda ba su halarta ba sai mu zama shaida mu gaya musu ga abin da ka yi mu a shaida saboda su yadda da kai tun da su ba su nan bani isra'ila cikin bani isra'ila li da mu'minuna minhum dan don mu'mine daga cikin su su ƙara bi shahadatiha da wannan shi da su ƙara tsamani na ta ya natsuwa wa yaƙinin da yaƙini kuma wayi yi umini da sababi haku domin kahiransu su yi imani da wannan wa alaiha wato wani kuna alaiha mina shahidi ne mata'alliqun bi shahidi kala isa ibn maryam sai isa ya ce da isa ya tabbatar da da gaske suka yi ba shakka suka yi ba to sai ya ɗauki buta tai don ya gana da Allah yayi addu'a ga Allah ya roƙa musu abin da suka roƙa gare shi ƙalan yi ibn maryama sai sa dan maryama ya ce yana gashi nan yana mai addu'a Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu na alaina idan ta nuna sama ka saukar mana abinci daga sama Ta kunu lana ranar da aka saukar da ita ya zama gare mu ai yawmun da ha'idan ranar da ta sauka ya zama ida gare mu kowace shekara in ta kewayo mu riƙa girmama wannan ranar nu'azzimuhu muna girmama wannan ranar kuma abin nan wani sharifu muna darajanta wannan ranar wato kayi muna addu'a Allah shi bamu sai mu rike ta idi la awwalina ga mutanen mu na farko badalun millana bi adati azjari fi awwalina wa wa akhirina da mutanen mu na ƙarshe mimman ya ati ba adana cikin waɗanda za su zo baya gare mu duk ya zama aya gare su duk ya zama ije gare su wa ayatan minka kuma ya ƙara zama babba aya daga wurinka ala ƙudura cika wadda za mu ƙara tabbatar da ƙudura ka da ita wani huwati da kuma annabci na in ji annabi isa warzuquna iyaha Allah ka azirta mu wannan abinci wa anta khairur raziqina kai ne yayin masu azirtawa to annabi isa ya ɗauki buta kuma ya roƙi wato yadda za a yi a ba su aya da sun kalima to Allah ya aishi addu'a annabi isa qala Allah sai Allah ya ce mustajiban lahu yana mai an samu annabi isa inni munazziluha bit tashdidi wa takhzir munziluha inni munziluha alaikum ni mai saukar da ita na gare ku wa man yakfur ba'du to bayan na saukar da wannan aya wato ta abinci wanda duk ya kafirce mini ai ba da nuzuliha bayan sauka wannan duk wanda ya kafirce min minkun daga cikin ku fa ni o azibu ni zan yi masa azaba azaban azaba mai tsanani la o azibuhu ahada wannan azaba ba zan yi ta ga kowa ba mina alimi na cikin hadisi ai alimu zam alimi zamanin mutanen zamanin su ai al'alami na mutlaq au al'alami na mutlaqan ko kuma duk duniya gaba dai kowa ban wa irin wannan azabar ba mutanen annabi isa kawai ba fa inna musa ko kera da tanda sun ka saba da sai an kamai shi su bere wanda ba a taba yin haka nan cikin halittun Allah mutane a mai shi su bere ba in ba waɗanda ba wa kana jiya wasu ko an kamai shi su alade walan yu'azzab bi za walan yu'azzab Allah bai yi azaba bai mutu da zalika da irin wannan azaba ga gairafin wani wanda ba su ba babu wanda Allah ya taɓa ma irin wannan azaba an kamaishe su birai sai waɗanga mutane aka maishe su alade sai waɗanga mutane wa qala abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce inna ashadda an-nasi azaban yawmal qiyamati al-munafiqun lalle wanda sun kai kowa tsananin azaba ranar kiyama sune munafikai wa man kafara min ashabil ma'idati da wanda suka kafirce cikin mutanen ma'ida wa ali fir'auna da kuma mutanen fir'auna sun yi kowa azaba fa fil mala'ikatu bi annabi isa ya addu'a ga mala'ika nan ta sauko da abincin ga min samai daga sama alaiha sab'atu arjifa wannan uh, uh, uh, tukunya abinci da aka kawo akwai rage guda bakwai a rage wato kamar masa aiki. guda bakwai wa sab'atu ce akwai kiri guda bakwai fa aka na ha sun kace abincin ga ta shabe wa sai da sun ka koshi qalabu ibnu abbas haka ibnu abbas ya faɗa. wa bi hadisin cikin wani hadisi ya ce Kun al ma'idatu min as-sama'i khubzan wa lahama an saukar da ma'ida daga sama wato da khubza da nama wa umiru Allah ya kunu an ka ba su umarni kasu yaudara wala zakhiru li gadin kasu diba su aje han gobe gobe ma za a kawo fa kanu sai sun kai wa zakhiru suka diba suka aje wa mustahu qiradatan waka na jira sai an ka shaye su sun ka zama birai wasu ko alade fa ashu salatata ayyami. sun ka rayu kwana uku birai suna biran su mutanen da an mai su a birai aladin su suna alade kwana uku sun mahuliku sannan da ƙarfi da sai an ka su gaba saboda haka waɗanda birai da kuka gani yanzu ba suna ba waɗanda birai ba suna ba wayannan birai bakin kwana uku sun ka mutu aladin da kuka gani yanzu ba suna ba wannan alade bakin kwana uku sun ka mutu wanga alade wannan na wanda ko akwai shi la'anannen allah na wa iz qala allah ya isa

ولن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله kawar kuma ka ambaci ƙarshen sura izkala Allah lokacin da Allah ya ce da Isa ga annabi Isa bil kiyamata ranar kiyama tawbihan liqaumihi wannan dazu Isa na afa tambo yanzu ko Allah na magana da annabi Isa don zargi ga mutanen annabi Isa wannan tambayoyi wal mashhadu amaman nadir wato mahalarta gaba mai kallo ka annabu ya rahu kamar yana ganin ga annabi isa tsaye jiki ne na makarkata ya isa wani maryam a an ta kulta shin kai na kacewa mutane ittakhizuni jama'a ni isa ku rike ni abin bauta wa ummiya ku rike uwata ilahaini alloli guda biyu da ni da innata kowa Allah min dunillahi kuma bayan Allah Allah ya tambaye annabi Isa ya ce annabi Isa kai kacce haka nan kala Isa sai Isa ya ce wa kad da jiki ne na makarkata ya ji tsoro domin wannan ba karamar kalma ba ce Allah ya jeho mashi kai Isa kai na kacce ya ku mutane na da ni da innata ku rike ni alloli guda biyu tunda kun san sun ce Isa Allah ne uwa ta Allah ne to Allah ya yi ta kakkarewa dai a cikin wurare daban-daban cikin alkur'ani musamman ali imrana ya yi ta kakkarewa da maryam ya yi ta kakkarewa ciki to a nan tambayoyin kiyama Allah ya ce shi isa kai na kacce da kai da innaka a riƙe ku alloli guda biyu min dunin koma bayan Allah kala isa annabi isa ya ce wa kad ur'i da jiki ne na makarkata subhanaka tsalki ya tabbata gare ka tanzihan laka amma la yaliku laka tsarkaka ta tabbata gare ka daga duk wani abin da bai dace da kai ba min sharikin na abokin tarayya wa gairi da wani ne ya Allah ka sani ma yakunu li ba yawa gare ni ai mayan bagili ana kula ma laisa li bi haqqin ba shi yawa garin in faɗi abin da ba haƙƙi na ba a ai laisa abin na kaburu laisa wato ana kula ma laisa li bi haqqin kaburu laisa wali wato littabiyin amma Allah in na ce haka nan in na ce a rike ni Allah a rike in na ta Allah in na ce haka nan in kuntu qultu in na faɗi haka nan fa kada alamta Allah ka sani to idan bai da shaida ya faɗa ma Allah ban ce ba amma eh hanna ce kada alimta to ka sani dan mi yace ta alamu ma akhafaitu fi nafsi duk abin da na koyi cikin raina ka san shi amma ni wala alam ma fi nafsika ni ban san abin da ka koyi cikin ranka ba kun wannan aya ta nuna Allah na da rai illa dai laysa ka misli ai ma tu khufihi bi nafsika abinda ka boye cikin rankamin ma'lumatika na ilmominka wa gaira da wani ta ban san shi ba amma ni duk abinda na koyi ka sani innaka anta allamul ghuyub Allah lalle kai ne masanin gaibobi duk abinda a gaibe babu wanda baka sani ba ya Allah magana gaskiya ma kuntu lahu ni gaskiya ban faɗa musu komi ba illa ma martani bi sai abin da ka umarta da shi duk abin da na faɗa musu wanda ka ci na ban ƙara ba ba nage ga abin da ka aiko ni wa huwa abin da ka aiko da ku shine an ibudullah an an ibudullah wato ku bautawa Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum kuma ubangijinku wa kuntu alaihi shahidan ya Allah sadda ina nan baka kashe ni ba baka dauke ni zuwa sama ba ni shaida ne gare su raqiban mai hako nake amna'uhum ina hana su min ma yaquluna ga abin da suka fadi in najiya ina hana su lokacin e, e, ina ina nan duniya duk abin da suka faɗi ina hana su to amma falan ma wafaita ni sadda ka karbe ni zuwa wurinka ai kabatta ni ka karbe ni birrafi ila sama ka ɗauke ni zuwa sama aw bi tawafi ko kuma ka kashe ni wal mauti ka karɓi raina to ai lokacin da ban nan cikin su da sadda ka ɗauke ni zuwa sama da sadda na taho kuma nin mutu abinda sun ka ci gaba da yi wanta an tarraji ba alaihim ka san kai an mai hako gare su to Allah kai an mai hako duk abinda suka yi ai ka sani eh kai an mai hako gare su ba ni ba ni da ina nan na yi su da ka karbe ni kai an mai hako alhabizu da amale mai kiyayewa ga ayyukansu wa anta ala kulli shay'in min qawli lahum wa qawluhum li wa ba'di Allah kai game da komi cikin magana da na faɗa musu qawli lahum wa qawluhum ba'di da magana sun ka wadi bayana wa gaira zalika da wani wannan to Allah duk shahidu mai shaida kake muddali'un mai lekawa kake alimin bihi masani kake da shi ya Allah magana gaskiya in to azibuhum in kaya musu azaba mana kama ala kubri minhum wa'inda sun ka da ga kafirci cikin su in kaya musu azaba fa innahu ibaduka su dai bayin ka ne wa anta malikuhum kai ne mai mulkin su ta tasarrafu bihim kaifa shi'ta kana tasarrufi cikin su wa ka ga dama la tara da alaika ba mai ce maka wani abu don haka in ka yi musu azaba bayan kana Wayan ta gabe lawan kuma in ka gabarta musu bayan ka ne Wayan ta gabe lawan liman amana minhum ga wanda suka yi imani cikin su na innaka anta al-aziz Allah kai ne magwayi al-galibu ala amri wanda amarin jayi ga al'amari ne al-hakimu bi sunni wanda amma hikima ga aiki ne ya Allah ya azizu ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka yi mana maganin sharrin duk wani mai shi duk wani wanda ka san manawati shiri gare mu Allah ka yi mana maganin su ka kare mu ka kiyaye mu ya azizu ya hakima to isa ya gama an gama tambayoyi annabi jiki ne na makarkata yana ba da ansa to bayan ya gama yanzu Allah zai yi magana qala Allah sai Allah ya ce haza wannan yini yawmul yama, ranar kiyama yawmu yanfa da sadiqina fid duniya yini na wanda gaskiyar masu gaskiya can duniya za ta umarni su yin ango lahira ka isa kama isa yau mai yanfa wasu sadiki na sidiko rana ce wadda gaskiyar masu gaskiya duniya za ta umarni su li'annahu wuyawon mai jaza don shi ne ranar sakamako lahun jannatin su masu gaskiya irin annabi isa suna da aljanna tajri min tahtiha al-anharu biyu na gudana karkashin ta khalidina fiha abadan sun an kaddara musu dawama ciki har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda su da da'ati ga da'a da sun kai waradu anhu su kuma sun yarda da Allah bi sawabi da ladar da ya kwaso? zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda an mai girma Allah ka azaita mu shi wala yanfa'u kadibina fid dunya sidquhum fi makareta nan duniya gaskiyar su lahira ba ta umarnin kar ku fare kamar kafirai iz yu'minuna inda ru'yati azab sadda za su imani in sun kaga azaba to wannan imani bai umarni su makatama sura sannan Allah ya kammala sura bayan an gama maganar annabi Isa da sai Allah ya kammala sura bi qaulihi ta'ala da cewa sama daukin sarki lillahi mulku samawati wal ard milke sama bakwai da ƙasa na Allah ne ai khaza'inu madari kokin ruwan sama wannan ba ta da tsirin kasa Wannan rizki da arziki wa gaira ha da wani ta duk Allah da shi wa ma fi hinna da abin da ke cikin sama sama bakwai duka na Allah ne da abin da ke cikin kasa bakwai duka na Allah ne ta galiba da da akin wa ma fi fihinna atabi ma ya zo da ma fi hinna don rinjayewa da da akin wato don abubuwan da ba mutane da aljannu ba sai mutane da aljannu yawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komi wa minhu isbatu sadiqi isabatu eh, eh, sadiqi ciki akwai iko ne akwai isabatu sadiqi ba da gaskiya sakamako ga mai gaskiya wa ta'dibul kadibi da yan azaba ga mai ƙarya fa suratu bada sura ta fara bi amrin na mu'minina da umarnin mu'minai ya ayyuhal ladina amanu awfu bil wato ta fara da umarnin su bi ibada ila qudi da cikawa da kullukulan alqawra wa katama bi tanbihi ta kare da tunatawa ala anna anna lillahi mulku samawati wal ard cewa milkin sama bakwai ta kasa na Allah ne wa ma yana da abin da ke cikin su wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komai hatta la yatahawa bil qiyam har yanzu mutane ba za su ah, kanta wajen tsayuwa bil muhafazati ala uqudi ga kiyayewa ga kulle-kulle alƙawarra da kasuwanci wa ha da wannan ta mina mawasiqi na alƙawarra bainahu wa bainallah wanda suka kullu tsakanin su da Allah wa aw baina aw baina nasu ko wanda sun ga kulla tsakanin su da mutane wa ratafi'u bi zalika dunya wa ukhra in sun cika alƙawari sai su daukaka da cikawa alƙawarin nan duniya nan duniya wa ukhra da kuma lahira walhamdulillah wannan ƙarshen sura kenan to kuma da ƙarshen suran nan nan za mu kwana ƙarshen wannan sura insha Allah ka taimaka mana Allah ya karfafa maka girmama mu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma